بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خيدة الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina ƙara godiya madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya ba mu damar saduwa da kowa a wannan matsalaci da ke nan cikin garin jimeta a jihar adamawa inda mai majalisun amini sheik abubakar a muftar yola futuk ya ba ni dama da na gabatar da wannan kwarya-kwaryar daura wa 'yan uwana almajiran ilimi Allah ya sani ko da ban yi karatun ba ganin ku da kuma saduwa da ku ya faranta rai saboda babu wasu mutane mafiya daraja a duniya nan da ya wuce ɗaliban ilimi su ne wanda suka fi kowa sanin Allah shahidallahu annahu la ilaha illa والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن شاء الله زامي كراتوش كبتاهم الموقظة لإمام الذهبي أحمد بن محمد ومحمد بن أحمد ابن عثمان ابن قيماز الدمشقي الذهبي رحمه الله تعالى يو fara yau kuma tana daidai da 21 ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi daga maka zuwa madina tana da shekara 1441 wanda ya yi daidai da goma sha shida ga watan maris wata na uku shekarar girgori tana 2020 karatu ne irin namu ɗan uwa almajirin ɗaliban ilimi saboda haka eh, za mu tafi kai tsaye a eh, zuwa cikin littafin in aka ce ilimin hadisi shine ilimin da da shi ake gane zare da abawa da shi ake gane kwaya da tsakuwa shine yake tantance abin da aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda manzon Allah ya faɗa da kuma abin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kage ko aka yi masa ƙarya dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya faɗa cewa da sannu za a samu adilai waɗanda za su ɗauki wannan ilimi suna yi masa hidima suna kore masa ƙaryar maƙaryata da jirkitawar masu jirkitawa da kuma wato irin masu kiri wannan yabo ne kamar da ibn abulbari numari a cikin littafin littafinsa jami'u bayanin ilmi wa fadlihi ya faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa duk waɗanda suka shagaltu da ilimin hadisi bana so na yi doguwar mukaddima saboda abin da ke gaban mu awa hudu ne kadai kuma bayan da za a yi a ce awa hudu mu iya kammala wannan littafin kada ma mu sa abin da ba zai yiwu ba a ranmu to amma za mu so mu da yawa amma ya zama wajibi in tunatar mana mu tunatar mu tunawa kanmu kyautata niyya a dukkan cikin ayyukanmu ɗabi'a ce ta malaman hadisi kusan mafiya yawan littattafan hadisi an buɗe su da hadisin nan shahararre hadisin da ake ke da hadisin niyya hadisin da imam bukhari ya fara fitar da shi a cikin littafinsa daga malaminsa al-humaidi Abdulrahman ibn zubair shi daga sufyan ibn Uyaina abu muhammad al shi daga yahya ibn sa'id al-ansari shi daga muhammad ibn ibrahim al-taymi shi daga alqama ibn waqas al-laythi yace ya ji sayyidina umar akan minbari yana cewa shi ma ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa kowane aiki akwai niyya a cikin sa kowa kuma da irin abin da ya niyanta da irin abin da ya nufata to musamman mu almajirai mu ya kamata mu kowa kulawa da wannan bangaren na niyya domin mu ne muka takura kanmu muka haƙura da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mu a kai muka yadda muka ce nan za mu bi to kaga bai kamata mu yi sake sakanan na ko kuma abin da ake cewa mu tashi a tutar babu mu zamto ba mu ga tsuntsu ba mu ga tarko ya kamata ko ba komai ba dai mu nufi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dukkan ayyukan musamman ma gashi a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗi falalan ilimi da neman ilimi sai yake cewa a cikin hadisi da Imam Ahmad ya rawaita daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ubarat bin Samit manzon Allah yake cewa man talaba ilma liyumari bihi ulama aw liyubahi bihi sufaha aw liyusrifa wujuha nas ilayhi Allahu an-nara wanda ya nemi ilimin da ake neman lahira da shi shi sai ya nema don ya yi jayayya da malamai ko don ya burge mutanen gari ko don ya karkato da mutanen zuwa gare shi kadai ita ce manufarsa to Allah ya alkawarin shigar da shi wuta a wata ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa liyanala bihi gharban min ad-dunya wa 'ardan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah wanda ya nemi ilimin da ake neman lahira da shi sai ne mu duniya da shi tsoranin gobe kiyama ba zai ji kanshin aljanna ba na san kun karanta a littafin ta'alimin muta'allimi ila ke ta'allum na imam zannuji inda yake waƙe yake cewa wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadin wasan malaman hadisi su suka kowa a cikin dukkan malamai wajen wato yin gargadi wa almajirai da ɗalibai da cewa lallai. a kyautata niyya sa'annan kuma a bi ladduban ilimi ne da yake cewa malaman fikihu ko a littafin fikihu irin imamu nawawi a cikin littafinsa almajmu a mukaddimar sa ya dogon bayani da dogon jan kunne da nasiha ga ɗalibi ya kyautata sa ya kuma tsaffantu da ladduba irin na mai neman ilimi imamu zahabi kamar da na faɗa sunansa muhammad ibn ahmad ibn usman ابن قيماز الدمشقي الذهبي وانا ابن شعوى واتو امام الذهبي da ibn taimiyya da ibn kathir da ibn daqiq al da abu al-hajjaj al-mizzi da da birzali da ibn al-qayyim duk waɗannan sun rayu a lokaci guda a gari guda kuma a zamani guda amma duk da haka yau idan ka ɗauki ɗayansu kana bayani a kansa sai ka ɗauka cewa duk duniya babu ya shi wanda ke gwada cewa dufa abin da Allah wahana wata Allah ya kaddara za ka yi na suna sai ka yi in ma sunan ke ne in balle kuma ka yi ɗalibi ina ruwanka da yini suna kamata ya kawai ka nufashi Allah wahana wata ta'ala da dukkan ayyukanka alhadisu sahih hadisi as abin da aka saba shine hadisi ya kasu zuwa gida uku akwai hadisi sahihi akwai hadisi hasan akwai hadisi da'ifi wannan ba wai zance ne na dukkan malaman hadisi cewa hadisi ya kasu gida uku ba domin dukkan sauran hadisan su ma kuma sun kasu zuwa gida-gida daban har yani imam al yake cewa duk da cewa malamai sun yi sabani akan shi nau'ukan hadisin nan nawa nawa ne wasu suka ce a'a 24 wasu suka ce ya haura hamsin ma sai ce wa ibn salahin falahu adidu ila kathirin wa huwa la yufidu damuwar mutum ba wai ya san da kaza da kaza ba shi ilimin hadisi kamar sauran ilimin muka ilimi ne wanda ba zai yi a ce wai kawai Eh, ka san labaransa a nazariya ba zara tasbiki ba su ce za ka iya gane shi da ya kamata babban abin da ya fi kamata shine eh, kowane ilimi in ka koye shi ko in ka ji shi ka san shi eh, ka bi a hankali akwai wasu abubuwa kuma da suke sarkafu da juna waɗanda dole su ma sai ka fahimce su nan ya zanto cewa ka fahimci ke ilimi kada ka ɗauka cewa yanzu don mun kammala wannan littafi shi kenan <laughs> ka yi ma ka zamto malamin hadisi za ka iya sahahawa ka a ka ce ya inganta ka ce bai inganta ba wani abin da muke bai wuce irin abin da malam ba wuce ke cewa ah, dai an dan kara ci gaba mai hawa sama ya taka leda ba kasuwar hadisi zuwa hasan al-sahihi wal hasan wal da'if wannan shine ra'ayin mafiya yawan malamai shi yasa imamu al-iraqi a cikin littafin alfiya shi sai wal aktharuna قسموا هذه sunan ila صحيح وضعيف وحسن Mafi في يوم ما لم يكن كسا حديثي زوا uku akwai sahihi akwai hasan akwai da'ifi amma imam al-asyuti a cikin alfiya shi sai ce haddus sahihi musnadun bi waslihi bi naqli adlin dhabitin am mislihi wa lam yakun wala mu'allala Kamar ya gwada babu wannan saɓanin kawai sai ya shiru akai to amma dai kusan za a iya cewa duk da cewa saɓanin an yi don aka iya yin saɓani a da amma daga baya malamai su haɗe su zauto abu guda ɗaya irin shi wannan saɓanin ya kawai ya kau shi ne irin abin da za ka ji malamai a cikin littafi suna cewa wahadar ƙaunar ƙaunu mahajur ko wani wato wahadar ijma'un abin wahadar ƙaunar ƙaunar munkarin ko kuma wani abu ne wanda an riga ya an gama shi an tashi an bar yinsa amma yanzu kusan dukan malamai <coughs> sun amince da wannan kashe-kashen zuwa gida uku za ku ji karatun mai yiwa bayan da aka saba ba don na fahimci malam zai irin littafan da yake saka muku ya fi damuwa da saka littafan mutakaddimai galibi baya saka littafai irin na 'yan zamani wanda aka buga ko wani mawallafin sama yana raye wanda aka yi abin kamar tsarin academic yadda aka so komai da komai da komai wannan zai saka ka san abu haka sama-sama amma littafan magabata akwai albarka a ciki na farko za ka dinga jin ibarar akwai wahala amma kuma ɗan jimla ɗaya ko biyu sai ga ta tara maka ilimi mai yawa na bi littafin da ku karanta littafai ne waɗanda suke ba na ba na 'yan zamani ba balma shi baya karanta da littafin 'yan zamani so eh, wannan littafin za ku ɗan ji shi daban yanzu littafin da aka fi karantawa a farkon ilimin matsala shine littafin eh, baikoniya littafin amur ibn fatuh al rahimahullahu ta'ala tun da shi littafi ne mai sauki komai ya yi shi dalla-dalla kamar ka ɗan dan zamani ne to amma kuma a lokaci guda kuma in ka karanta shi ba za a ce ka iya gane komai na na ilimin hadisi ba bai wuce kawai a ce an kira an kira maka sunayen akwai hadisi sahihi akwai hasan akwai laifi akwai kaza akwai kaza ba saboda ka wannan zancen irin zancen malaman da ne sai mutum ya bi a hankali kowace gaba in yi wata za a tafa bashi kal alhadisu sahih huwa ma dara ala adlin mutqinin wattasala sanaduhu fa in na mursalan fa fil ihtijaj bil ikhtilaf yace hadisi sai <clears throat> shine hadisi wanda ya kai ya kawo anan gurin da aka ce dara ala mutqinin ya kai ya kawo akan wanda yake akan wanda yake mutqini mai kulawa mai kiyayewa nan gurin yana nufin cewa ma rawahu adl ma rawahu adlun anan gurin yana nufin adali ne shine ma dara ala adlin mutqin yace wanda ya kai ya kawo nan da ya kalma amfani da kalmar dara ba yana nufin cewa a samu mutum ɗaya a cikin isnadin ya zamto ya cika wannan sharaɗin ba dole tun daga farkon isnadi har zuwa kan sahabi manzon Allah sallallahu kowanne daga cikin marawaitar sai ya zamto adlun babitun ba wai aka samu ɗaya shi kenan ya isa ba yanzu kamar isnadin da na ja muku dazu imamu Al-Bukhari dace a qala haddathan al-Humaydi a nan gurin abdullahi ibn zubair malaminsa shi adulun ne kuma muskin ne ko adulun siqa sannan sufyan ibn Uyaina malaminsa abu muhammad al-hilali shi ma adlun ne siqatun ne hakan nan yahya ibn sa'id al-ansari shi ma adlun ne siqatun ne hakan nan muhammad ibn ibrahim at-taymi shi ma adlun ne siqatun ne hakan nan alqama ibn waqas al-laysi shi ma adlun ne mutkinun to anan gudun shi ne madara wanda ya kai du a kansu amma ga abin da aka saba shi ne marawahu adlun babitun eh, shi ma ya ba da ma'ana amma kalmar amfani da dara anan gudun ta hakaito maka wani zance da ya kamata ka fahimci abin da faɗi ne ba a tsoce ba madara ala adlin wanda ake cewa adali shine mutumin da ya yi siffantu da siffa ta takawa ta tsoron Allah tare da kamewa kiyaye dokokin Allah kauracewa laifuffuka wato nisanta duk wani abin da yake sabon Allah tare da wato aikata duk wani abin da ke shari'a iyakar iyawarsa wannan shi ake kiransa adali duk da yake cewa akwai saɓani a gurin malamai akan wa ake cewa adali ba na so in shiga wannan zance don sai mu bata a gurin ba mu je ko ina ba ma rawahu adlun mutkinun wanda yake almutkin wanda yana iya kiyaye abin da ya ji wanda ya eh, kiyaye abin da ya ji shine wani lokaci malamin su kira sa da babit ko a kira shi da suna siqa duka abu guda ake nufi a kishiyarsa shine a cewa mutum ba'ifi. in an ce maka ba'ifi a yaren malaman hadisi ba ana nufin mutum banza ba ba ana nufi marar addini ba ba ana nufin wanda yake cewa lalatacci ba kawai dai wato bai taka mataki irin na hadda ko a wannan bangaren bai kula da haddar da ya kamata ya kula irin yadda malaman hadisi suke bukata ba don za ka ga wani malami babba ne a wani fanni yanzu misali asim ibn abun jodin kofi hafsu bin suleiman wanda ake jingina ruwayan hafsu ma gare shi a gudun malaman hadisi in isnadi akwai hafsu bin suleiman ko asim ibn abun jodin kofi za a ce wannan isnadin da'ifi ne hafizu dara ne cewa ke hasbin bin suleiman matsalarsa haddasa ba da kyau haddasa haddace Ruwa ya gaba da ana ginawa zuwa gare shi amma ga irin kallon da malaman hadisi a suke masa Ɗau misali abu hanifa kai suka ce noman ibn sa'ib ibn sabit radiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala ba na gari bane ba ba mutumin kirki bane ba ina malamin manyan malamai ne mutum ne mai kaifin basira mai kaifin kwakwalwa mai ganewa to amma a gurin malaman hadisi suna cewa wato bai kula da haddasa hadisi ba an samu kurakurai inda in aka kwatanta shi kamar za ka iya cewa akwai kurakurai da yawa bai kai matakin da za a karɓe shi a matsayin zika ba kaga wannan kuma ba yana gwada cewa shi mutumin a banza ba ne ba yana da kyau kwarai da gaske kada wata rana ka ji an cewa na zika ne ka zage shi ai kada ka ji an cewa na da'ifi ne كذا جيش نعم مكتي هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده كما السند هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن السند شيني ونن أبن أكي أنبتوا غوانا أشي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي tunda kamar da Ibnu Hazm ya faɗa cewa mu al'ummar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya mana baiwa da abubuwa guda uku wanda ba a samu wata al'ummar da Allah ya mata irin wannan baiwan ba Allah ya mana baiwan ilmul isnad da ilmul ansab da ilmul i'rab علم الإسناد والأنصاب والأعراب والإعرابي أشكل التافزة الفصل في الملل والنهل shine ba wanda zai ce kawai manzon Allah ya ce sai mun sashi a gaba mun san tsakaninka da manzon Allah shekaru barkate ina ka ji sai ka ce na ji wani ya ce shi ma ina ya ji haka nan za mu saka a gaba tiryan tiryan har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma bayan an kafa da sanadinka sai kuma a dawo a ga shin kai da kace wane ya baka labari shin ka gabu da shi shi yasa duk wanda kuka ga ya shiga sana'ar rawaito hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wanda sunansa ke maimaituwa a cikin isnadi sai da malaman hadisi suka bi kowa aka gano cikakken sunansa alkunyarsa ranar haihuwarsa ranar mutuwarsa almajiransa malamansa garuruwan da ya karatu da lokacin da ya shiga garuruwan sannan kuma da yabo ko fallasa da malamai suka yi a kansa duk da cewa marwata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi adadin su ya fi dubbai dubbai suke dubu goma dubu ashirin amma duka sai da malamai suka suka bi diddigi suka gano bayanin kowa a kan haka shi yasa ilimin hadisi kamar siyasa ne daga zaran ka shiga in ka ce za ka shiga sana'ar rawaito zancen manzon Allah sallallahu alaihi to fa ka tona wa kanka asiri in ka san baka shirya ba ko ba daidai kake ba to yanzu nan za a to za a kwaye maka a zani a kasuwa wata sala sanadu sai an gano wane ya gama da wane wane bai gane bai gama da wane ba huwa ma dara ala adlin shine hadisin da ya ya kawo akan adli mutqin wanda yake mai kiyayewa ko san tun da sana'ar alawaitu hadisin manzon Allah dama tun farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara zuwa ga cewa a mutanen da za su shiga wannan sana'a to su linga kiyaye abin da suka yi a harka ce ta hadda ilimi na hadda a cikin abin da Abu Dawud da Imam Ahmad suka rawaita annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa nadara Allahu bri'an sami'a minni hadisan fa hafizahu wa wa'ahu fa addahu kama sami'a fa rubba hamil fiqhin wa laysa bi faqihin wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu Allah ya haskaka fuskar wani mutumi da ya ji zance daga gurina ya kiyaye shi ya haddace shi ya isar da shi kamar yanda ya ji shi sa kun ga manzon Allah in zai yi magana yana yin magana dalla dalla li yuqal anhu don a kiyaye a haddace saboda alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne da kansa ya alƙawarin ba wa littafin sa kariya amma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yi alƙawarin zai kare shi don Allah da ya yace inna nahnu nazzalna zikara, wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da ambaton nan sai daga cikin sunayen alkur'ani mu kuma za mu kare shi to hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma ya shiga cikin wannan zance saboda shi ma zikir ne Allah ce wa anzalna ilaika zikara litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wala allahum. yatafakkaru saboda haka ma dara ala adlin mutqinin wattasala sanaduhu wattasala sanaduhu waɗannan sharuɗa guda uku da sharaɗin mutum ya zamto adali da sharaɗin mutum ya zamto ah, mutqin siqa ah, da sharaɗin mutum ya zamto ya sadu da wanda ya bashi labari har zuwa ƙarshe sharuɗa ne da dole sai an same su a cikin hadisi a gabanin ya zamto hadisi ingantacce sa'annan kuma akwai wasu sharuɗa guda biyu wanda a wannan ta'arifi nasa a shi imamu zahabi bai ambace su ba amma malamai sun ambace su su kuma so ake yi kada a same su a cikin hadisi sahihi a samu guda uku sa'annan hadisi sahihi ya kubuta daga guda biyu in ka hada su so ne za su zamto sharuɗa guda biyar na hadisi sahihi sharɗan guda biyu da ba a so a same su shine a sami hadisin akwai illa a cikinsa ko kuma a sami shuzuz kalmar shuzuz a larabci shine bauɗewa ka bauɗe daga cikin mutane mutane suna kan wani tsari kai kuma da zamto cewa ka saba musu kamar da zuwa cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ka cewa faman shazza, shazza fi nari wanda ya bauɗe shi wa mutane inna ma ya'kulu zibu min al-ghanam al faman shadda shazza, fi nar <clears throat> kyarkeci yakan ci dabba ce ko dabba ce wata ta bauɗe domin in ya koro ta baya iya wato bige ta dole sai in ya kaɗe ta daga cikin sauran dabbobi sai ya bi ta ya kama ta to man shadda shadda finnare kalmar shad a larabci shine bauɗewa duk da yake cewa a malaman hadisi kamar sauran ilimi zaka samu abu guda a yi ta saɓani a kai wannan ya ce a gani na kaza nake nufi yake nufi wannan a guri a gurin ta ce kaza yake nufi akwai safani tsakanin malamai akan me ake cewa shudud me ake cewa al'illa ko me ake cewa al-munkar amma bari ba ku abun a takaici bayan an kai an kawo abin da aka saba in aka ce hadithu shaz shi a shudud a larabci akan same shi ne a cikin isnadin ne ake samun shududi a cikin isnadin ne ake samun shuduri duk da yake cewa kada wani ya ce na bata ne ko na hargitsa abu da sani na nayi abin da aka saba yi fada a tarihi shine a ce shazi shine a samu wasu daga cikin malamai su rawaito hadisi da wani tsari kaza sai kuma a samu wani wanda bai kai su ba bai kai su ba a wajen yawa nan mutum biyar sun rawaito shi da tsari kaza sai a samu mutum ɗaya ya rawace shi da wani tsari na daban sai a ce wannan shi ya bauɗe an fi sa tsammanin kuskure a gurinsa a sama da waɗancan ko kuma ya saba ma wanda ya fi shi hadda an san gejin haddan ka an san baka kaiwa ne kwanya ba baka kaiwa na basira ba kiyaye karatu ba idan ya zamto ka saba masa sai a ce ana tsammanin kuskure a gurinka wannan tarifin shine tarifin da yake shahararre amma idan za ka bi abin diddiki ka koma zuwa ga ilmu tasbiki idan to ka ga yadda malamai suke yi wa abin hukunci ba sa kallon wannan a matsayin shi ne shiru galibi suna cewa a shaf shi ne abinda malamai suke tarifin hadisi munkar da shi shi yasa hafiz ibn hajar a cikin littafin an nukar hashi da kansa yake cewa akwai kai abinan je ka dawo da rikitarwa tsakanin hadisi sha da kuma hadisi munkar alhadisul munkar kamar da yanzu a cikin mai kuniya ta'rifi ne mai kyau wal munkarul fardu bihi rawin gada ta'diluhu la yahmilu tafarruda shine a sami wani hadisi wanda wani wanda shi ba a san shi da cikakkiyar hadda ba ba a san shi da rike karatu irin yadda zai iya rike karatun daidai ba yadda koda ba a samu wani ya rawaito ba ba a tsammanin cewa kuskure yayi da shi ya kawo zancen saboda an san cewa shi dutse ne a wajen hadda idan haddarka ka yar jigari jigari ce hakan nan ne kana yi tana kwacewa kana tafiya tana bauɗewa to sai a ce in an samu wasu waɗanda suka rawaci zance irin naka sau sai a karɓa amma a ce kai ɗayanka ne ka rawato zance ba wanda ya rawato zancen sai kai to wannan ana kiran wannan abin munkar a wani abiri kuma da suna ce masa ashar to amma abinda malamai abinda ake yawaita cewa shine eh, illa din kuma shi ba domin shi ba eh, abinan ba shine illar ba illa kuma abin da ake nufin da hadisi illa ba iya gane ta a cikin isnadi dan ka karanta isnadi eh, ka abinan za ka iya gani hadisi ne wanda zahirinsa dukansa ya abinan ingantattu ne mutane ne waɗanda suke adalai kuma an san sun gama da junansu a zahiri baka samu bauɗiya ba baka samu illa amma kuma su ce wannan illa ne a illa ana iya gane ta a hadisi ne ta hanyar wata ruwaya ta daban wacce wato idan aka ɗauki wannan ruwayan za ta iya sukan wannan isnadin da ake ganin wato galeriya garai ne wanda in an zo bayani akan illar za ku ga ta yadda malamai suke bi su iya gano me ake cewa me ake cewa illa ina fatan kuna tafe kuna biye da ni kuna biye da ni yawa to wal munkarul fardu bihi rawin gada tarifin da imam abuna yayi wa littafi yayi wa yayi wa eh, shaz al munkar shine zaka dauko ka bawa illa kaman da malamai suka furin jayi da magana muhallin shahidi sai ce fa in kana mursalan fa fi ihtijaj bihi ikhtilaf sai ce to hadisi in ya zama cewa rawahu adlun muslim wa tasala sanaduhu sannan kuma ya zamto halin mina shuhuri wa halin min al'illa shi ya zamto hadisi ya ce fa'in kana amma in hadisi mursali ne al-mursal shi ne hadisin da tabi'i ya jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an san cewa tabi'i bai gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ko a hadisi ingantacce manzon Allah ya tsara yanda hadisin sa zai kasance manzo Allah ta tasma'un za ku ji daga gare ni wa yusma aminkum kuma za a ji daga gare ku wa yusma man yasma'u aminkum sannan za a ji daga wanda yake ji daga gare ku ma'ana a hadisi kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ishara zuwa ga yanda isnadi zai ringa zai ringa kasancewa saboda haka idan ka ji daga gurin wanda baka gamu da shi ba kaga an samu tsallake a cikin. kenan to malaman hadisi ba sa karban hadisi mursal ya ce me ya saka a nan gudun kawai sai ya zaɓi mursal domin a cikin nau'ukan hadisi kamar da zamu ji akwai hadisan da illolin da ya sa ake cewa eh, hadisai ne masu launi in kitsa'i ne an samu yankewa ne tsakanin malamin eh, da kuma wanda ya ji daga gare shi kamar hadisi mun ne hadisin wani yalwaci hadisi daga gurin wanda bai ji daga gare shi ba akwai hadisi mu'azal in ya tsallake mutum biyu a tsakaninsa da wanda yalwaci hadisi daga gare shi sunan wannan hadisin munkatsa akwai wasu hadisai waɗanda dukansu ana sukansu ne saboda yankewar isnadin amma anan gudun iske ya kyale su sai ce fa'in kana mursalan amma in hadisin ya zamto mursali saboda waɗancan a kusan zaka iya cewa babu saɓani a gurin malamai akan cewa hadisai ne waɗanda suke masu rauni alhadisul mubal hadisi ne zaifi alhadisul munqati hadisi ne zaifi amma alhadisul mudallas hadisi ne zaifi alhadisul mu'an'an hadisi ne zaifi inda ba wasu abubuwa suka zo suka gyara shi ba to amma sai da umursal saboda me saboda yankewa a cikin isnadi kamar da malamai suke faɗa a gwargwadon yin sai kusa da manzon Allah sallallahu gwargwadon yin suke da makarancin matsala gwargwadon yin ta nesa da manzon Allah sallallahu gwargwadon yin suke cike da da matsaloli kaga wanda yafi kusa da manzon Allah sallallahu shine sahabi to shi sahabi dama duk abin da yasa ake so kowa a san nagartarsa a kuma san wanda ya ji daga gare shi don gudun kada a samu ƙarya kada a sami riwayar abu don gudun kada a samu ƙarya su ka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukan su adilai ne ah, ma'anar sahabatu kulluhum udul ana tsamma da ke cewa mu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma nakzibu wa ma kunna na'rifu mal kadhib mu ba ma ƙarya ba mu ma san yaya ake yin ƙarya ba shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da hadisinsu sun rawaice wani abin da ba su ji ba ba su kuma faɗi wanda ya faɗa musu cewa a gurinsa suka ji ba to malaman hadisi suna karɓan wannan hadisi kamar da imamul iraq yake cewa wa mursalus sahibi waslun fil asah ka sami in fi kufrihi ثم اتضح إسلامه بعد وفاة والذي رعاه لا مميزا لا تحتذي Eh, saboda wani lokaci za ka ga a ce abu huraira yana rawaito hadisan da lokacin da aka faɗi hadisan ko abin ya faru bai ma musulunta ba kamar yadda ya rawaito hadisan isra'i eh, labarin isra'i da mi'raji baya nan amma ko bai ce gawa na ya bashi labari ba saboda malamai sun amince in banda ma ra'ayin da aka rawaito daga abu isa al isra'ini cewa shine kaɗai yake ganin cewa mursal sahabi ne su hujja amma ba haka ba duka malamai sun tafi cewa in sahabi ya ma share wanda ya bashi labarin wannan zancen ya zanto zance ingantacce amintacce saboda haka amma banda sahabbai tabi'ai su kam idan wani daga ciki ya zo ya ce shi yana so ya ce ya ji kaza daga manzan Allah sallallahu alaihi bayan an san bai gamu da manzon Allah ba sallallahu alaihi a anan gudun malamai sukan ce wannan hadisin nasa hadisi ne mursali hadisi ne wanda ke mai rauni saboda me a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu damuwa babu fitina babu makaryata amma a zamanin da yake na bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu fitintunu da yawa manzon Allah a cikin hadisi yake cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum manzon Allah ya faɗa khairiyya da ke cikin sahabban manzon Allah sallallahu ya bada cewa Allah ne ya zabe su na daban manzon Allah cewa la tasubbu ashabi fa wallazi nafsu muhammadin law anna ahadakum fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu irin wannan yabo da Allah ya wa sahabban manzon Allah wanda cewa aka yi imani ma in ba mai irin nasu ba Allah ba zai karbi imaninmu ba fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq sune wanda Allah ya ce ya yarda da su sune waɗanda Allah ya bai su a gurare daban-daban ya musu alƙawarin aljanna Allah ce wa kullu wa Allahu husna to kaga ba wanda suka samu irin wannan yabo a duniya in banda sahabba ba wasu tawagar mutane da suka samu irin wannan yabo in ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi yasa ake daga musu kafa banda su amma a zamanin tabi'a tun da akwai waɗanda ba sahabbai ba ne ba su a lokacin an abin lokacin da suka musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan saboda haka dangantar su ba za ta kai irin ta sahabbai ba tun a wancan lokaci kamar yadda ake rawaitowa daga Ibn Sirin Muhammad bin Sirin yake cewa kanu la yasaluna al isnad da tun a farko sahabbai idan suna ba wa junan su labarin hadisi ba a tambayar su isnadi ba sa tambayar junansu isnadi falamma waqa'atil fitnatu yayin da aka samu fitna da likita ya faru tun da kusan a zamanin tabi'a aka samu fitar kungiyoyi daban-daban aka samu shi'a aka samu khawarijawa aka samu murji'a aka samu qadariyya aka samu farkon tsatsan a tsofanci ma kaga fitintunu sun zo da yawa Ah, saboda haka lokacin ba kamar zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ba saboda haka tun daga lokacin sai zamto cewa malamai tun a lokacin suna cewa sammu lana rijalakum ah, ba za mu karɓi zancen nan ba sai kun faɗa mana daga gulun suwa kuka ji fa yunzaru ila rajuli sai a duba mutum fa in kana min ahlil al-bid'ati rudda hadithuhu in shi dan bid'a ne ko ana ganin cewa addinin sa wato ba cikakke bane ba akwai matsala tare da shi sai a ajiye hadisin sa ayi wurgi da hadisin sa wannan da ya saka kuka ga mursalin sahabi shi bai da matsala amma abinda tabi'i ya jingina wa sahabi sai an bincika don wani lokaci tabi'an suka rawaci zancen daga tabi'ai suka rawaci zancen daga tabi'i tabi'i ya rawaci hadisi daga daga tabi'i wannan kan gashi nan jingim a hausan mu ta azare a gurin malaman hadisi a cikin littattafan a hadisi wani zai to ai su tabi'ai galibin riwayar su daga sahabbai ne eh shi hadisi ba a yi masa kara daga zaran an ga akwai wani adubu akwai yiwuwar samun matsala gaba ɗaya sai a ɗauki mataki a tsare gidan Dan gudun kada ma wani abu a ya faru da irin wannan aka ba wa zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kariya abu na biyu da Imam zahabi ya maza maza ya kawo zancen mursal a bangaren hadisi sai eh, saboda shi hadisi mursal wasu daga cikin malamai sun amince da shi sun yadda da shi har suna kafa hujja da shi ana jingina wannan zance eh, zuwa ga mazhabar malikiya da imamu shafi'i da imamu abu hanifa واحتج مالك كذا النؤمان وتابعوهما به ودان ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد وصاحب التمهيد عنهم نقل ومسلم صدر الكتاب أرسل الإمام العراقي شوى واحتج مالك الإمام مالك بن أنس بن مالك أصبه أبو عبد الله إمام دار الهجرة كان كفها وجد حديث مرسل كذا النؤمان هكذا النؤمان ابن ثابت أبو حنيفة آه، رحمه الله تعالى waraddahu jamaahirun nuqadi amma mafiya yawan malaman hadisi ba su karbi hadisi mursali ba ba sa aiki da shi fil jahali bis saqi da fil isnadi saboda rashin sanin takamaimai wane ne aka jefar a cikin isnadin har ma a wasu zantuka da ake rawaitowa kamar imam muslim a cikin littafinsa a sahih a mukaddimarsa da yayi yana cewa ijma'i ne ma a gurin malaman hadisi cewa hadisi mursal ba a aiki da shi hadisi mursal ba a aiki da shi wallahu ta'ala ala wa zada ahlul hadisi salamatuhu min ash-shuzuz wal illa wa fihi nazarun ala muqtaba nazaril al-fuqaha fa inna katiran min al-ilali ya abaunaha kusan kowane fanni da hage shi na akwai masu shi ko masana hadisi kowa a san su malaman hadisi an san su malaman fikihu an san su malaman usulu an san su malaman tarihi an san su kamar da kuma akan iya samun wato waɗanda suke shakundum wanda kuma su ne mafiya yawan malaman musulunci waɗanda suna da rabo a fannoni daban-daban za ka same shi malamin fiqh ne ko malamin hadisi ne kamar imam malik ibn anas imam ahmad malamin fiqh ne malamin hadisi ne kamar imam shafi'i malamin fiqh ne malamin hadisi ne wani kuma ya fi shahara da fiqh sama da hadisin kamar abu hanifa wani kuma za ka same shi fiqh ne kadai ba hadisi wani hadisin ne kadai ba fiqh domin akan samu haka shi ya samu hadisin da na karanta da zuwa imam ahmad da abu dawud da cewa manzo Allah ce faru ba. hamilu fiqhin wa laysa bi faqihin aka yi samun wani wanda yake gashi na ɗauke da dakon zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba dole ya zanto ya fahimci abin da ke ciki sosai ba wani lokaci kuma zai kawo hadisin amma wanda ya faɗawa sai ya fi shiga ne abin da zancen yake nufi shine yake cewa wa za da ahlul hadisi wancan zancen na cewa hadisi dole ya zanto adalin da ya rawace shi dole ya zanto mutqini ne dole ya zanto ita sarasar duhu wannan ra'ayi ne wanda da malaman hadisi da malaman fiqh duka sun yi tarayya a kai duka sun yi tarayya a kai sun kuma amince da haka amma sai sharuɗa guda biyu waɗanda na ambata mana cewa su ba a so a same su a cikin hadisi in har ana so hadisi ya zanto ya inganta shine ashudu da illa sai wasu suke cewa waɗannan sharuɗan guda biyu malaman fikihu su ba sa damuwa da su kamar da yawa daga cikin hadisan da suke kafa hujja da shi za a ga ko da an samu shuruɗi ko an samu illa su ba sa ganin wannan abun a matsayin abun da zai hana su aiki da wannan hadisin a ganin su ya fi zancen mutane shi ne imamul zahabi sai ce wa za da ahalul hadisi akan waɗancan abubuwa guda uku malaman hadisi suka ƙara. cewa dole hadisi ya zamto salamatuhu min ash-shuhud ya kukuta daga baudewa da illa mun ambata mai ake cewa shuhud mai ake cewa illa wa fihi nazarun sai eh, yace ko da ce wannan zance akwai abin duba a ciki ba wai zance ne a ce wai wannan zancen na malaman hadisi ne kadai ba yace ala muqtaba nazar al-fuqaha yace cewa a ce wannan a cewa a ce hadisi dole sai ya zamto ya salima min shuzuri wa salima min al'illa waɗannan sharuɗan guda biyu da malaman hadisi suka ƙara in ka kalli zancen malaman fiƙo kamar baya tafiya da haka fa inna kasiran min ilali ya ha. domin da yawa daga cikin illolin da malaman hadisi suke ambatawa ce abu kaza hadisi kaza yana da illa kaza saboda haka ba za a iya aiki da shi ba su ba sa yadda ba sa amincewa shi yasa za ga in kana karanta da tafi bikihu ka ga wani lokaci wasu matsalolin da suke kafa dalili da su ko kuma suka kawo akwai hadisi a kai amma hadisan ba su inganta ba ne ba kai sai ka ɗauka cewa kai da marar wani marar tarbiyya ko marar ladabi ko marar wanda bai san karatu ba ko bai dan karamin karatu sai ɗauka cewa kawai mutanen nan ra'ayin ke rubutawa ba wai duk wani abin matabbaci matsala da ganta a cikin littafin biyu sai ka samu sai ka sama mata madogara in dai a ce za ka ɗebo komai ne ka kafa hujja da shi sai ka sama mata madogara a hadisi wanda yake launa saboda abu ba da tsanani irin na a malaman hadisi wasu hadisan sun yi aiki da su a waɗanda malaman hadisi ba su aiki da su amma sai dai a wannan gabar gaskiya a zance ne wanda yake ya shahara ana jingina wa malaman fiki wannan magana cewa su ba su damuwa da hadisi ya zamto shazi ko ya zamto mu'allal su daga tsarin hadisi ya cika sharuɗa guda uku nan shikenan suna kafa hujja da shi in ka kalla gaskiya ba a musu adalci ba saboda ne saboda ka ɗauki wasu daga cikin mazhabobi ɗau misali mazhaban hanafiya a mazhabun hanafiya suna ba sa kafa hujja da khabarul ahad khabarul ahad shine hadisin da mutum ɗaya kawai aka samu ya rawaita a ce a samu wata ɗabaka ta marawaita hadisi yanzu misali da za a ce hadisi wanda tabi ɗaya kawai ya rawaita shi amma daga gare shi an samu almajirai da yawa sun rawaita shi ko da kuwa kai ko na ne in aka samu a tabakar tabi'ai mutum ɗaya ne ya rawace shi su a wannan ana kiran wannan hadisi hadisul ahad hadisi da mutum ɗaya ya rawace shi ko a abaka ɗaya aka samu cewa ɗaya ne ya rawaita to wannan hadisi ya koma hadisul al-ahad to malaman hanafiya ba sa aiki da shi ko da musamman ma akan bima ta ummu bihil albalwa idan aka samu abu ne wanda yake wato wannan abu wanda ke ne ya shafi gidan ya shafi kowa da kowa abu ne wanda zai wahala a ce ya abu ne kamar a ce masailun sahara a ce irin masailun nika wanda in dai da a ce a manzan Allah wasallam a ganin su ya faɗa da ya kamata a ce sama da mutum ɗaya ya da wace shi a gudun malamin hadisi ba wannan ba hujja bane ba khabarul ahad ana kafa hujja da shi eh, kuma akwai dalili akan haka a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi amma dai ku ga sun kawo wani ƙarin sharaɗi na daban wanda ah, ya ma ku tsanani sama da sharadin a malaman hadisi su kawai cewa suke Allah ya kura shazan wala mu'allala nan kuma ko da ba shaz bane ba mu'allal bane ba amma kuma khabarun ahad ne fi ma ta ta'umu bihi albalwa ba sa ba sa ba ba sa ba sa aiki da shi ashe yana gwada cewa malaman fiqh lalle lalle walela ba wai kamar da ake faɗa musu bane ba cewa su ba sa damuwa da wannan abu haka nan in ka dauki mazhabar malikiya mazhabar malikiya suna da wani tsari da suke da shi a mazabar mota malikiya cewa duk hadisi idan ya ci karo da amalu halin madina aikin mutanen garin madina ba sa aiki da shi ba don komai ba saboda suna ganin cewa annabi sallallahu alaihi a garin madina ya rayu inda wannan abun manzon Allah sallallahu ya faɗa shi da za a samu a mutanen garin madina suna yin aiki da shi domin suka fi kowa karban manzon Allah da san manzon Allah da tarayyar duk lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune waɗanda gaba da sun tashi cikin lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ma mazabara malikiya bayan waɗannan sharuɗa guda uku suna da wani ƙarin sharaɗi nasu da suke ƙara ƙarfin zance da shi duka ƙara ƙarfin zance ne don gudun kada dai a ce hadisin ya sa ba hadisi ba hadisin ya sami samun matsala almahallin shahid eh, korewa malamai da ake malam fito da ake cewa su ba sa damuwa da shurufi da illa wannan zancen ba gaskiya bane ba hakan na mazhabar shafi'iyya akwai irin wannan a mazhabar hanabila akwai irin wannan wannan kuma abu ne wanda yake a fili imam ahmad sau da yawa za a kawo hadisi amma saboda wasu qara'in a yaqin aiki da da wannan hadisi musamman in ya dubi wani yanayi kau misali hadisin salatu tasabih salatu tasabih sallan nan da ake yin tasbihai da yawa a imam ahmad yana cewa hadisi ne munkar hadisi ne munkar duk da yake cewa in ka kalli zallan isnadin sa riwayar Imam Tirmidhi zaka iya cewa isnadi ne wanda yake mai kyau amma kuma Imam Ahmad na kin karba saboda wasu ne kaga ashe yana kula da wasu ilal da wasu abubuwan da yake gudun kada su bauɗe saboda dan ko saboda yake cewa wannan hay'ar wannan sallar ta sarrafa sabai ta sha da da irin da ta sha bamban da tsarin sauran salloli kuma bayan za a ce da irin wannan sabon salo a ce kuma wato wani hadisi ne wanda yake da ƙyar ya sha shi ne zai rawace ta amma da a ce e, irin yadda sallar kusufi ta sha banban da sauran salloli inda ake mata rukui biyu ana mata sujada biyu amma kasantuwar an samu da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun rawace ta sai ya zamto cewa bai samu matsala wajen wajen karɓar ba. wanda kuma zance mafi nagarta shine sarrafa sabihi hadisin ta a bai inganta ba da yake cewa malam albani yana inganta hadisi wannan kuma malam albani kusan tsarin sa a bangaren launin hadisi cewa yake yi a mukaddimarsa ta littafin sa sirrin hadisin da'ifa وأثرها السيء أحاديث ضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة yake cewa tsarin shi ne kawai zai tsaya a kan ƙa'idojin da malamai suka faɗa na nazariya ilmin hadis kawai duk wani hadisin ya ci karo da wannan ƙa'idojin ko duk duniya ba su launana shi ba in ya zama da launa ne bisa wannan ƙa'idojin shi ne launana shi ko duniya ba su inganta shi ba in ya inganta bisa wannan ƙa'idojin zai mai zai raunana shi wannan ya saka aka sami wato sabani tsakaninsa da yawa daga cikin almajiransa da ma wasu ɗaliban hadisi na zamanin nan akan wasu hadisai za ga yana raunanawa shi su kuma suna mai suna ba'afawa yana raunana inganta hadisin at-ta'ani min Allah wal ajratu min min ash-shaytan ana raunana shi الكلام قبل الكلام قبل السلام السلام قبل الكلام ومن بدأ بالكلام فلا تجيبه yana ingantawa ana ana ana raunanawa kamar yadda za mu zo mu yi saboda saboda haka falmujmahu ala sihhatihi abunda dai idan almuttasilu salimi min ash-shuzuri wal illa abunda dukan malamai suka hadu akan ingancin sa shine hadisin da ya kubuta almuttasilu wanda ya zamto sanadinsa ya sadu da juna sun sadu da juna as-salimi wal illa wanda ya kubuta daga shuzudi da illa duka mun ambata baya me ake cewa ashazu ko me ake cewa al'illa dole sai kana kon gaba kwan baya sa'annan ka iya fahimtar karatu. in aka faɗa maka abu guda sai ka rike shi duk lokacin da aka sake ambata maka shi nan gaba sai ya zamto kana tuna da shi wallahu ta'ala ala kuna bai da ni kuna ganewa da na ce kuna ganewa sai na ji amsar ƙasa-ƙasa kuna biye da ni ba kwa ganewa fa'a'ala maratibil mujma'i alai nan kuma wata matsala ce zai Shi ne kun san ko cikin annabawa wasu fi wasu tilkar rusulu faddalna bahu ala bisu hakan nan cikin hadisai wasu sun fi wasu amma ba wai sun fi wasu a daga bakin manzon Allah ba duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya faɗa matsayinsa ɗaya kuma dukansu gaskiya ne ana maganar cewa ta yanda labarin ya zo mana ne wasu hadisan sun zo ta hanyoyi mafiya nagarta da inganci wasu kuma sun zo ta hanyar nagarta wasu sun zo ta hanyar ingantattu hanyoyi ingantattu wasu sun zo ta hanyoyi ba matsala wasu kuma sun zo ta hanyoyi masu matsala wasu sun zo ta hanyoyin da yake hanyoyin ƙarya ne wasu kuma hadisan gaba ɗaya ruɗa ture saboda haka kaga shi kadan kansa hadisi sahihi wato mataki mataki ne amma ba wai mataki mataki a wajen aiki da shi ba ko misali hadisi hasan da mu karanta shi ba ai kasancewa san cewa al ko akhaffu wa darajatan min al min al yana kasa da hadisi sahihi amma ba a wajen ruwaya ne amma wajen kafa hujja da ne a wajen kafa hujja wa huwa bi aqsami sahihi mulhaq hujjatan wa in yakun la yalhaq matsayin sa da hadisi sahihi a wajen kafa hujja duk da ke cewa ta hanyar da yazo bai zo da ta karfafi karfafa a karfafa hanya mai karfi kamar hanyar hadisi sahihi ba wallahu ta'ala okay fasahihu ala fasahihu ala sihhatihi idan المتصل السالم من الشذوذ والإلا وأن يكون رواته ذو ضبط كما ما رويتان زمتو cewa. suna da kiyayewa da hadda wa adalatin da kuma nagarta da adalci wa adamu tadlisin ba kuma tare ba a sansu da coge ba ba su coge ba wannan gurin imamu zahabi na tsammanin shi ɗaya zane ambaci wannan a matsayin sharaɗin hadisi sai shi ya sama masu yin sharhi littafin suka ce wannan ana mamaki me me dalilin ambato wannan gabar anan gudun saboda da kada kace alhadisul muttasilus salim ya riga ya ya kubuta saboda haka babu amfanin ka kore masa kace masa wa adamu tadlis wanda insha Allah shi ma hadisi mudallas zai zo dan gaba kadan alhamdulillah ko da mun tsallake amma ya shiga cikin jawabi dama ko fa'ala maratibul mujmai alai mafi kololuwan matsayi na hadisi wanda aka yi tarayya akan ingancinsa da nagartarsa ko shine malikun annafi'in an ibn umar babu kamar hadisin da malik ya rawaita daga nafi' daga ibn umar wannan ne ra'ayin imam al-bukhari shine ra'ayin imam bukhari a gurinsa babu wani babu wata hanya ta hadisi mafi inganci kamar ma rawahu malikun annafi'in an ibn umar shine ma malamai suke masa laqabi da silsilatul zahabi wani can eh, sarka ta malamai amma wanda aka yi ta da ruwan zinari an kuma samu wasu hadisi kamar da imamul iraq suyuti yake cewa walwakfu an hukmin limatin aw sanad بأنه أصح مطلقا وقد خاب به فقيل مالك النافئ بما رواه الناسف مولاه واختر حيث أنه يسند الشافعي قلت وأنه أحمد وأنه أحمد abin da yake nufi da wannan zance cewa gaskiya ne cewa a gurin wasu daga cikin malamai duk da cewa bai ambace shi ba amma imam bukhari ne mafi ingancin sanadi shine ma rawahu malik an nafin an ibn umar yace kuma idan aka samu gurin da shi kuma imam shafi'i ya rawaita daga malik sai zamto ya kara ma wannan isnadin haske akan haske sai kuma a samu ko kuma a samu imam ahmad rawa an shafi'i wa shafi'i rawa an malik wa huwa rawa an nafi mawla ibn umar wa huwa rawa an عن مولاه عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي radiyallahu ta'ala anhuma shi da babansa ko duk da yake cewa ba a cika samun hadisi da wannan tsarin ba kusan za ka yi cewa hadisi ɗaya ne cikin musnad imam ahmad malamai suka ce an rawace shi da wannan tsarin ka samu cewa rawa ahmadu an shafi an malikin an nafin an ibn an ibn umar fa'ala maratibul al-sahihi an nafi'in an ibn umar ko an mansur ko abinda mansur shine mansur ibn al-mu'tamir يروي عن إبراهيم إبراهيم ابن يزيد النخعي يروى عن القمة ابن وقاص الليثي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه حكم ما رواه الزهري الزهري شنو أبو بكر آه محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله ابن شهاب الزهري روى عن سالم شنو سالم آه ابن عبد الله بن عمر آه وروى عن أبيه عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ko ka samu ma rawahu abu zinad abu zinad shine abdullahi ibn zakwan an al'a'raj shine abdurrahman ibn hurmuz an abi huraira abdurrahman ibn sakhr al-dawsi radiyallahu ta'ala anhu yace wannan tsarin ne mafi kololuwar duk hadisin da aka dauke shi da wannan da waɗannan sanadi su ne ake cewa mafi kololuwan inganci duk a cikin dai hadisi sai sai kuma irin hadisan da aka rawaita daga ma'amar shine ma'amar ibn rashid as-sanani al-basri daga hammam ibn munabbih as-sanani daga abu huraira abdurrahman ibn sakir ne dausi ko ma rawa bu ibn abi aruba ibn abu ibn abi aruba sa'id ibn abi aruba rawa an qatada ibn da'amat as-sulusi kuma an anas ibn malik ibn anas al-ansari radiyallahu ta'ala anhu aw ibn jurayj shine abu aziz ibn abu ibn abu ibn jurayj rawa an ata ata ibn abi an jabir jabir ibn abdullah ibn haram al-ansari wa amsaluhu da waɗannan da makamantan waɗannan duk wannan in kaji a hadisi da wannan sanadin to yana cikin nau'in hadisi waɗanda suke ingantattu amma masu matsayi matsayi na biyu ko ma rawahu lays ibn lajina lays ibn sa'ad al-misri zuhair zuhair ibn muawiya abu abu ibn abu khaizama an abi zubair abu zubair muhammad ibn sadr al-makki rawahu an jabir ibn abdullah irin waɗannan ana samun su a cikin mai sayyid muslim آه، كوكو مرة سماك سماك ابن حرب عن إكرمة ابن عمار عن ابن عباس عن عبد الله بن عباس أو ما رواه أبو بكر ابن عياش عن أبي إساق أبي إساق السبيعي آه، شيني عبد الله بن عمرو السبيعي عن البراء شيني براء ابن ابن عازب رضي الله تعالى عنه كما رواه على ابن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن عن أبي هريرة ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مسلم waɗannan آه، إسناد farko منصور Eh, da zuhuri da abu zinar zuwa ƙarshe da su ne galibin isnadan da rawahul bukhari wa muslim ko isnadi na biyu kuma su ne waɗanda ma rawahul bukhari duna muslim tsari na uku ba su ne ma rawahu muslim دون البخاري أنا أفروني هذا متفق على عليه وهذا ما رواه البخاري والآخر ما رواه ما رواه مسلم شيني wa وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم فما شرطهما حوى فشرط الجوء في فمسلم فشرط غير يكفي هنا ما في إنجنش رواية دوانا سالم تولى إمام السيوطي يواجه من والله تعالى أعلم